الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم المئات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan Allah a makon da ya wuce cikin abin da muke karantawa na tarihin mazaje waɗanda suka ba da gudunmuwa mai tsoka don yi wa wannan addinin tanaji don samun dama ya iso ya kai inda bai je ba kuma suka yi mai turaku masu ƙarfi wanda duk ɗan da mace ta haifa a duniya baya iya karya turkin da Allah ya kafa ma addinin nan ko da mutum ya shekara aru-aru manufarsa ya bata addinin Allah zai kawo mai gyara addinin a dare guda zai kama bayyana gaskiyar addinin ya ware gaskiya kuma ya ware makariya yanzu ya rage naka ne ka bi abin daga dama faman sha'a falyu'min faman sha'a yayi abin da ya so amma dai karshe akwai tanajin da Allah ya yi wa duk wanda ya ɗayan biyun nan bayan Allah a tarihin Jafar da mu karanta dan Abdul Muttalib ko dan Abi mun fahimci wa'in su mazaje da Allah ta'ala ya yi musu kamanceceniya da ma'aiki su biyar da mai dundumi zai gansu a hanya ko ya ga ɗayansu sai ya ɗauka ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam kasantuwarsa a haka bai sanya su rudu ba har su kasa yin aikin wanda bai da kamanceceniya irin tasu kowa kokari yake yayi aiki domin da aikin ne ake cin nasara wanda ya kwanta ya ce ba zai yi ba to zai yi wahalar gaske gobe kiyama ya samu ɗaki irin na wanda ya yi bayan mun yi haka mun fahimci daga cikin 'yan uwantaka da Allah ke haɗawa alamar yan uwantaka ta kwarai shine taimakawa mai rauni ba sai yayi magana ba abu talib ba shi ce musu ba shi bayan da zai yi ko kuma 'ya'ya sun mai yawa ya san wanda Allah ya yi ba zai hana mai abin da zai ci ba alkawarin Allah ne a duniya ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha da a ce ya ce ilallahi in ji malamai masana ƙur'ani to da zai yi akwai shamaki tsakanin arzikinka da wani amma sai ya ce alallahi ga Allah abin yake ma'ana shi ke ɗaukar nauyin rabawa da kanshi da Allah zai sanya cewa a baka iska ka sha wani zai baka da zai ka mutu kana ya kawo gidanta. da a ce iska ana biyan kuɗi ne kamar wutar lantarki ba za a bari ta ɗauke ba kana a biya amma sai allah ya ɗauki gaba da shi ke badawa da kanshi ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya so man kana yuridul ajila ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wanda yake bi duniya ya dage abinda da yake nema kenan duniya ba ruwan shi lahira in Allah ga dama sai bashi abin da ya neman sai a bashi amma kuma gobe kiyama akwai rishin jin daɗi ba za a dace ba ba ka iya gane sau da yawa masoya idan kana cikin yalwa idan kana cikin jin daɗi idan kana cikin annashuwa idan akwai mulki a hannunka kana ganewa ne sai ran da ka bar wannan wurin ko yanayin ke canza da akwai yanzu babu da akwai mulki yanzu babu a lokacin kake iya gane wai ashe ne mutanen da bambanci shi sanya magabata ke cewa kad nastafidu min a'da'ina ma la nastafidu bihi min ahibba'ina da yawa mukan fa'idantu daga makiya sama da abin da muke amfanuwa daga masoyanmu makiyinka zai faɗi gaskiyar abin da ka yi ko a gaban ka ne don shi bai tsoronka ɗan adawa ne kuma watakila zai ma ƙarya saboda in yana so ya burge mutane ya samu kuɗi sai ya yi ƙarya to yayin da ya yi ƙarya kuma kai ya amfane ka saboda dole ne a ɗebo aikin da ya lada a baka a ɗebo zanubanka a bashi wanda ma'aiki sun suna ke ce mace filis gobe kiyama ai mutumin kirki ne zai yi sallah ya yi zakka ya yi azumi zai yi dukkan mashair na ibada amma kai co ya zagi wancan ya yi da wancan ya aibanta wancan ya rigi wancan ya daure wancan zulman wa bautana yayi kaza to gobe kiyama idan ya zo ga wannan aiki dam kuma ga laifin nan dam kuma kasar san dan adon lokacin wahala ba ya fiya a lahira lada in ya kai kwayar zarra yana bukatar shi don cikawa za a yi tafi gidan aljanna a lokacin nan ba wanda ya iya yadda ya fi maka ladan shi ya baka sai abokinka na kudda a duniya babanka bai iyawa mahaifiyarka ba ta iyawa matarka ba ta iyawa ɗanka ma an yanka ɗerewa yake yau mai firar mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anu yughni amma abokin kadai shine ake cewa al akhilla kaga masoya abokai sashin sun makiyin sashi ne sai wa sai ma tsoron Allah kadai mai tsoron Allah ne zai ganka a duniya ka yi laifi kira ka ya gaya maka ko da ba za ka bashi koyar ba ko da ba ka so kuma shi na ganin ya yi ibada mai son ka dan Allah shi zai ganka kamar yadda ke a cikin tafsirin Muhammad Muhammad al-Hijazi ya ce mai kaunar ka abokinka a duniya wadda aka yi abokantaka ta Allah shi kadai zai ganka a lahira an maka hisabi lada ya yi balansa ka ga zunubi sun yi daidai ce to zaga gani ko za ka samu dan wani abu a tsora a nan ya yi ƙasa ka tafi aljanna kai a tsammanin ka a wannan bagiran wa zai baka wani abu zai yi wahala wallahi abokinka ne kaɗai zai ganka ya ce maka yaya ka ba shi labarin halin da ka shiga sai ce kai to ni kuma na zunubin ne ma yawa ba ma ladan da yawa tun da haka ne ni zan baka na waladan ka tafi aljanna ni ko zan yi haƙuri wala ba mai iya wannan ba mutumin kirki ba abokinka amma ina suke irin wa'ina abokan wa kalilun ba hun yan kaɗan ne ban ce ba amma yan kaɗan ne da mafi yawan abokantakan mu ta yau muna yin ta ne li maslahatin muayyana idan mun samu shi kenan sai kuma bari idan mun dawo ya Allah ka taimake mu da ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da muke yi a makon da ya wuce mun tsaya akan inda Ja'far ya musulunta ko a hannun Abubakar Siddiq ko dike duk ina ganin kamar maimaitawa muke yi yau za mu tashi akan walaqiyal fatal hashimi wa zawjuhu shabba min aza quraish wa na kaliha? muslimun al-awwalun watan idan mutum ya imani a da yakan sha wuya idan mutum na da mata duk abin da ya shafi miji yakan shafe ta idan wahala ce tare suke sha haka in daɗi ya zo tare suke sha domin ita mace a wajen mai ita mai taimako ce ba baiwa ba ce mace a wajen mai ita mai taimako ce ba baiwa ba ce saboda haka miji a wajen matashi mai taimakonta ne ba wai sai sayidinta ba bari, cewa yana iya ɗora mata komai ko da bata yadda ba 'a amma matan kirki na Allahu matan da suka aure ka don Allah ba dan kai sauri ka mutu ba ka bar musu makullin sifdin kadaki ba kan lafiya ba tana cewa da Allah sa hannu a cek dinnan saboda gobe akwai cefane kai kana bankwara duniya ita ne maka labarin cefane saboda ta riga ta gama cika cek din an yi irin abin nan an yi overdose in an ba kwayoyi ka sha biyu ka sha goma sha biyu su an riga an rubuta abin da ya wuce kima ya wuce hankali sai ta ba kai kuma za ka iya ganewa wa kana aqlu qabaidun an nafsik hankalinka ya riga yayi nisa da jikinka sai ka rattaba hannu domin ita hiya haza huwa ghayatuha ita abin nema wannan kawai shike kana mutuwa a kama rikici sauran abin da ka mutu ka bari kamar rabin miliyan saboda cefanen gida sun bace cikin dare an sai mai saki jinni ya kwashi to ita macen kirki ta Allahu kan taimake ka a kowane irin hali a irin wannan hali na bala'i da ba zaman lafiya ga wahala ga azaba ga kuna musulman farko sun wahala saboda sun kafa sun ce la ilaha illallah a na kamo minin illa saboda ne amanu billah don kawai sun yi imani so duk wanda ka iske ana wulakantawa yana shan wuya don ya ce allah ba shi dama akwai nasara a gaban shi da izinin allah zai ce nasara jafar ya sha wahala ba shi kaɗai ba amma ribin yasir ya wahala yasir ya wahala mahaifiyar ammar ta wahala jama'a ne da ake daurewa a maka a cikin garjin rana ana takawa ana konawa da wuta su yi kara su yi ihu bayan suka iya kuma manzon Allah ana zaka bai da ƙarfi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kwatansu ba sai dai ya zaga ya zaga ya gansu ya tsaya ya kuka ya yi musu kalmomin tasliya kalmomin tasliya kalmomin wanke zuciya ya ce isbiru ya ali yasir fa inna kuma janna ku ya haƙuri mako muku gidan aljanna ce amma ya ce idan annabi ya gaya mana haka sai yadda kamar yi mana allurar imani sai mu tsaya kyam kamar ba ta yi mana azaba a duniya ba saboda me abinda muke kwaɗayi ya fi wanda muke so mu samu a duniya bayan Allah khabab ƙyafe shi ake gaban wuta mutum ne ka kaura har kitse ya rinka diga yana gudana a ƙasa amma haka bai sanya sun ce imanin shi ba abu basira kan shi ake kamawa a sa ruwan zafi in ya tafasa a drone sai a danna kanshi a cikin ruwa idan ya gamsu ya gamsu a cire shi wai ba a bari ka mutu ba kuma za ka rayu mai kyau ba la ya mutu fi hawa la yaya to haka aka kema innan bayan Allah amma sabaru ala zalik suka ta hakuri saboda me saboda kwadayin addinin ya zo gidanku wallahi billahi da ba dan taimakon Allah ba summa dan aqida ya halata summa waɗannan bayin Allah da Allah ya ware wanda muke karanta su daidai din yanzu wallahi da dukkan munan maguzawa ne wallahi ko ba maguje ne sai dai ka sha giyar da kakanka ya koya baban ka ke yi kai fi tsarin kwance gobe kuma gari ya waye ka tafi gona wallahi ba wani abin da ka yi ba ka sana'in ba wannan ba musulunci ne shi ya fito da kowa shi ne maka riga haka zan mai wayo lokacin da baka da wayo shi ya maka wando ya maka hula shi ma duk abin da ke tsammani shi sanya ta mutumin kirki har ka zan mai mutunci in ka nemi wani mutunci a wajen wasu ko wani wala sai Allah ya da kai sai ka koma baka iya cewa komai saboda haka wannan yaro ya sha wuya da ake bashi tare ake bashi da matarsa da matarsa fasabara alal adha suka yi hakuri su biyan akan wannan bala'in saboda ne mace in ta kwarai ce kai ne ubanta yanzu mace wa dabara in ta samu kuɗi ta ɓoye kada da account tana da account ba ka san me take ajiya ba amma kai ta kan tambaye ka da Allah nawa ne kudin wata ake baka idan wata Allah nawa ne salaranka haka ita yanzu hamu ha jiribu hu shahariyan abin da kake amsa wata shine bukatuwarta ta sani in ta gane ana baka dubu talatin to duk bukatuwar dubu hamsin za a dora maka sai a karbe talatin din akan ma'ana ala darurati to haka ake yi amma masu imani su su ya za a bauta ma Allah shi sa Jafar da yayi wannan sabon aure ga ta yarinya karama amma cike take da imani duk bala'in da za a ba mijinta tana ciki bayan Allah ya ku ku gani ne in za a kashe miji mace na iya cewa bata yadda ba amma matan da ba ne yanzu ba na da duba shekarun jiya mai nisa da za a kashe usman dan afan sarki ne guda mai dukiya a bayan ƙasa tinkan ya zama khalifa mai kudi ne da ya zama khalifan mai kudi ne amma matar shi bata yadda ba a kashe shi a batta ta ta la walla ba za ka taba shi ba sai in bana da rai matan da ba ne yanzu ba da mu irin wa'annan sun kare wajen mu. amma kunan ba sani wajen ne muku da saura matan da ba ne yanzu ba duba shekaran je ta kusa duba matarsa amadu bello premier ba ta yadda aka yi shi ba sai bayan an harbe ta na suka tafi lahira tare to mafi yawan mata in na kirki ne tare suke da mai gidanta ba ta yadda ya wahala ita na gefe tana kallo amma yanzu ya ake da ya bude ko ba shi kwace ina mai gidanki ta ce ga aisha ita ce wani man shiru ila gurbatika ga da ke can yana ciki je dawo da yamma na ciki ko ba ta ake yi ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi yasa dan uwa da yawa wallahi ba kyawu bane abin kallo ikhlasin zuciya da yin aiki don Allah ba kuma tarin ilimi ba a'a wacce za zaka ce yi ta bari ta bari ita ake nufi cewa ibratun zati dini ba ilimi bane abu yawa akwai masu ilimi da yawa kai in ka ɗauka ya dai ka tsere ka bas. wannan bai wa Allah ta wahala ita ne mijinta amma suka yi haƙuri akan haka saboda me li'annahu ma kana alamani ana tariqal jannati mafrushun bil bil ashwaki me sanya suka yi haƙuri domin dama sanannen abu ne duk mai neman aljanna sai ya wahala babu yadda za a yi ka tafi gidan aljanna ba cas ba as ba siɗiɗi ba saɗaɗa ba zai yi ba a taɓa yi ba kun ba za a yi ba a sunan Allah ya ce alif lamim a hasiban nasu an yi tura ko an ya ƙulu amanna wahum la yuftanuna ai wahum la ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أي ما زي يباء أي هكذا a tsarin Allah ba ka shiga aljanna ba ka gogo ba tukunna to yayin da kasancewa dama haka yake abin to in ya zo ko me ya samu a wurin babu sabo ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما الشيدا ما ان جاء مزافا اشاويا da Allah jira da mana nan ka kamala kwasi da ina mota a da kafa zamu je so muke mutum ma tattakawa har hankali a hankali har zufa ta hutu mana mu rage kitse a ni kam ni daban da na ka Allah kiyaye ko ba ka bane amma in ya biyo ka ya kun minan kun sha kwana kun miƙe shi zai gaya ba zai zo saboda me dama ka ce mai tafiya ka sace manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya shiga musulunci sai yi mushi mubaya akan zai taimaka ma addinin nan kuma zai yi jihadi ashe in ya ga makiya sun zo sabon abu ne dama an gaya maka ai ko ba ka bane dama an ce maka za su zo shi isa duk mai imanin da ya ga bala'i to shi hakuri yake a kai shi jarrabawa kala kala za a jarrabe ka yau ai na ga wani suka wuce gaban ka an jarrabe ta su a madina da ciwo masassara har dan adam ya rika jin jikin shi kamar ana gasa shi da talaucin da aka dora musu mutum ya koma kamar beran masallaci ba abincin da zai ci matan gidan annabi sukan yi wata uku cir babu abinci kuma komai daga dabino sai bakin ruwa ba farau farau ba haka suka rika rayuwa hatta ya atiyahum nasarullah har cin nasarar ubangiji ta iske su a haka yayin da wanda ta san haka zai faru in ya zo babu komai shi sanya sun san hanyar shiga gidan aljanna wahala gare ta wahala gare ta wahala gare ta mai ulum mai ihya ulumuddin imam gazali rahimahullahu ta'ala a littafin sa juz'in sa ko na biyu ne dunare da karantawa yana siffanta hanyar gidan aljanna da mai kwaɗayin abin da ke cikinta da kuma barin dukkan abin da ba shi ba don kwaɗayin wancan don wancan ya fi yawa ya ce kamar mutum ne zo gidan wani sarki gidan wani babban mutum wanda ke tsammanin watakila ya aika ne a kira ka zai maka shatar ta arziki in ka gidan sarkin nan abinda Allah zai ba kai Allah kaɗai san yawanci an gama komai da komai jiran ka ake to sarkin nan na da karnuka guda biyu sai suka rike maka haushi suka hana ka shiga gidan kai kuma daman ka biya kasuwa ne ka so kashin miya na naira hamsin kuma da kaɗan samu budi haka sawo tsire mai kuli-kuli na naira ɗari da hamsin wannan cin yanzu ne wannan kuma an jima da ka zo kofa sai karnuka suka fara maka haushi suna kawo bara jikin jakarka sai ka watsa musu tseren da kashin duka a ta ɗari biyu ne ka zuwa musu ko sai ka wuce gidan sarki suna kokowa ci kan sai ka shige ciki da aka maka naɗi aka hada aka hada aka taro manya-manyan jakuna aka zubo a wata mota aka sa direba kana ciki ana rakiyarka za ka zaɓe inda za a kai maka wani banki za a je don an kai gida ba zaman lafiya ina za a kai maka don Allah wajen fitowa za ka tuna ka ba kare 200 kuma manzali ce ba za ka tuna ba saboda ne ji saboda abin da ka samo yanzu ya lanka wancan su ka wanda ke neman Allah ya gafarta mishi ya mai gamdakatar gobe kiyama bayi tunanin duniya da abin da ke cikin ta koda mai zubar ba sani ba dai ko ana gane ko yaran nawa yayi ya zurfi haka muna gane ko saboda kawai innan bayan Allah sun sha wuya mutum biyun nan sun sha wuya da shi da matar shi ba wani abu ba saboda sun yi haƙuri akan cewa sun san hanyar gidan aljanna ciki take da ƙayoyi kuma mahfufin bil makare cike take da kayan ki ba za ka so ba a kama ka a baka wahala ba za ka so ba a jarabce ka da babu ba za ka so ba a dora maka talauci ba za ka so ba wani ciwo ya kama ka ai yawo ba magani ba za ka so ba Allah ya baka ƴaƴa kangararru su ta baka wahala ba za ka so ba Allah ya baka mace kai ba ka saki ba a ce ka kasa hakuri kuma ka rike ta tana ga sama gada a hannu kar sai me za ka yi duk ana irin wannan walakin allazi kana yanghisuhuma wa yanqasu ikhwatahuma fillahi anna quraishan kana tahuru dunahum wa duna ada'i wa duna ada'i islam amma duk da haka su ba wannan abin ya dame su ba to me ke damu ku Jafar abin da fi damun su shi shi da mai ɗakinsu su shine quraishawa sun tara duk wata hanya duk wata hanya da ka iya zama hanya ce ta samun dama don yin ibada yadda kake so to sun hana su sun sha musu gaba sun hana duk wani zumunci duk wani hanya ta bauta ma Allah to sun tare wa tarimuhum bi an yatazawwaqu ladhatul ibada ta hana musu dan adam ya ji dadin idan kana sallah kai kadai cikin dare sai ka je idan kai wani wata gangara ta alqur'ani sai ka ji kana kuka ba kowa kusa da kai dadi ne ke sanyawa idan kai wani abu na Allah kai kaɗi ba wanda ke kusa da kai sai ka ji baki da hankalinka ya gama kwanciya idan hankalinka ya kwanta ka samu wani to zuci wallahi za ka yi bacci ko baka a buɗe baka san ba ka yi bacci saboda hankalinka a kwance ka cikin nutsuwa kake baka aje baka ba wani ajiya ba kuma dama ba a zuwa nan bincike amma inda hankalinka bai kwanta ba ai sai an sha wahala saboda ka dan uwa a cikin bautar Allah kaɗai ake samun nutsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah ne ta hanyar tilawa alqur'ani ta hanyar yin sallah ta hanyar yin sadaka ta hanyar taimakawa masu rauni musamman ma dai ainihin marayu musamman marayu nan ake jin daɗi dan adam zai kuka idan ya zo mutuwa ya ga 'ya'yansa dama ya makara bai aure da wuri ba gashi ya tsufa gashi ƴaƴansa wani bai shekara biyu ba babban ciki ne mai goma mata hudu ƴaƴa ashirin ba biyu amma babban cikinsu ne shekara goma ya zai yi sai ga yana kuka yana ga to yanzu wa'annan yaran ya za a yi sai karatu ya za a yi sai kaza sa tsoron Allah ka. taimaki ƴaƴan wa'insu bayan sun mutu kai ma Allah zai kawo mai zama khalifanka idan baka ne alkawarin Allah kenan Qur'ani ya ce wala yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan sai ware maka bi'afa masu rauni ba manya ba suna university suna aiki sun gina kamfanoni a wannan ba marayu bane masu rauni kana tsoro kana kuka ya za a yi yace fattakullah wa yaqulu qawlan sadida ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron Allah akan marayun wa'insu sai Allah ya kawo mai taimakon ƴaƴan ku idan baka nan wallahi akwai wanda sani ƴaƴa ne wallahi sun bi jin dari da ubansu ya mutu wallahi ƴan uwa an yi kuka kam amma ubansu yana wahala suke amma da ya rasu yanzu har gidan kansu an sai musu wallahi gidan kansu an sai musu ubansu har ya mutu bai da ko take ɗaya na shi a gidan haya yake a gidan hayan ya mutu a nan ya basu na komo daga madina wata rana sai aka ce ga za a kore su na kira mai gidan cika ya hakuri nawa ne kudin haya ya ce dubu saba'in za a bashi a ka turu muka hada kudi dubu hamsin na ce zan kawo maka ga dubu hamsin kai kuma ka yafa dubu ashirin ya ce to gaskiya ba ba zai yadda ba na ce kan baɗin ya Allah ta'ala ka ba su gidan kansu wallahi suna ɗaki gida yanzu mai ɗaki hudu a ainihin hai malin na iya ba kudin haya kare ba shi kenan ji tsoron Allah kai ne tafi kawai kale su lokacin Jafar zai shahada ya rasu manzo Allah zo gidan shi yana kuka yana ga ma ƴaƴan Allahumma khalif Jafaran fi ahli ya Allah kame gurbin Jafar a gidansa sai Allah ya turo Abubakar su ya zo ya auri Fatima bintu Umais matar Jafar kenan ya kuma rike 'ya'yansu Abdullahi suka yi rayuwa kyakkyawa bi ahsani ma takun yan uwa faqad kanat taqif lahum fi kulli marsadin watan duk wata kwana wata gangara wani kwarkwado wani lungu shawa sun tare sun hana duk wani abin da ke zama jin daɗi ga yan uwa sahabbai a wannan zamani wato sa alaihim al-anfas da shaƙe musu ainihin mafita inda zalika ista'azana ja'far ibn abi talib rasulullah sallallahu alaihi wa sallam بأن يهاجر مع زوجه ونفر من الصحابة ila أرض habasha. da abin ya yi tsanani iya sallah a fili sai ka boye iya zama ɗan uwanka ku ambaci Allah yadda kuke so Baka iya kaza baka iya kaza da abin ya yi tsanani sai Jafar ya taho ya ce mazan Allah in ka yadda mu za mu kaura mu bagarin nan kar ka manta ba garin haihuwarsu ne ƙasar su ce jiha su ce local government su ce gidansu ne kuma layinsu ne amma zai tashi ya koma garin da ba nasu ba jihar da ba tasu ba layin da ba nasu ba karamar hukumar da ba tasu ba kuma ba su da gida su baki ne wanda an gada ma ana yi kolansu duk abin da ko zai samu dan gari a garinsa ya fi jin daɗi kuma ya fi shi ma harshen magana amma ikon Allah saboda musuluncin ya fi komai suka yarda cewa ka taimake mu koma can garin wannan Allah kuma ya ba su izini karfa ka manta da matan zai bagar ya kama hannun matan shi so kama hanya domin komawa abdu habasha nan gashi nan kwana gidanku ethiopia a yanzu ba sa gare ta ba da ka zaga za ga wurin ya ake suka zaɓi wannan garin da shi da matarsa da wata jama'a ta sahabbai fa'azina lahum wa huwa aswanu hazin suna barin garin amma wallahi malam ba dan ana so ba cikin tsananin bakin ciki ake barin garin kad kana ya'izu alaihi an yarghama haula al athhar al abrar ala mufaraqati diyari abin yayi tsani a zuciyarsa abin ya dame shi a ce ya tilasta ma wa'innan mutane azkiya bayan Allah masu kwanya bayan Allah tsarkaka bayan Allah na gargaru wanda in suna tilawa qur'ani mala'iku ne ke saurarawa saboda zaƙin da ake faɗa na qur'ani yau ga su ba makawa sai sun ba garuruwansu wa mubarahati marata ma'ana tufulahu za su fita su bar inda suka koyi tafiya marata kamar inda ka fara tatata gidan ku kenan in zuwa cikin sheka ke fara koyon tafiya kai ma a ungo kwa ɗakin mahaifiyarka na kake fara koyon tafiya yau gashi za ka fita inda ka rayu wa magani shababihim duna zambin janahu illa annahum qalu rabbuna Allah za a kore su da garin za su ba garin ba wani zunubi suka yi ba ba kisan kai suka yi ba ba sata suka yi ba ba wani so kashe ba kawai cewa suka yi ubangijin mu Allah ne ashe wanda ya ce Allah ɗan uwa in dai bai canja ba zai iya samun jarrabawa daga Allah jarrabawa daga Allah in ta zo karka dora mu kowa wawanci ne dan adam mai kokarin dora duk abin da ya same shi ga mutane yana ganin wani ne ai da ba dan shi da nayi kaza a ai da ma nitin da ganshi a cikin bacci da san cewa ba zai banni ba a me zai maka to baka san shi dan yana zuwa sifa shi ba tunda ba annabi bane yana zuwa sifa ta mahaifinka yushe danu so nawa sukan je wajen matarka da siffarka su jima'i da ita a wukarki da yawa suna yi kun ba ce maka ne ba a sihiri ba ana yi amma a matsayinka ne mai imani da aqida idan ake maka sihiri ka gane sihiri ne baka bukatar gano waye karya shi kawai domin ma gano kuma waye sai ka yi bayani shi kuma zai samu wani yankari shi masu ya koya a wurin shi tun shi ya iya har ya musguna ma wani a duniya mu ba mu bukatar mu gano suwa suke sihiri amma idan mun je muna magana da ku to za mu gano alamomin za mu gane alama dan sihiri makaranta za mu gane alama yadda yake magana za mu gane alamomin da muke iya gane wani shine wani. an ba so mu gano shine yayin sihiri ni mai magana ko ba shi ba ne? inda na gane sihiri ne bisa alamomin da aka rubuta min kuma na karanta na gane sai in nemi hanyoyin karyawa dalili anan ai mun zo sallama amma sihiri da aka yi mishi ya gano bisa wahayin ubangijinsa wani shi ya maka sihiri cewa ya kamo shi bai ce ba Allah kiyaye hanya ko ba ka bane aliyu da mikdar ku je ku tono a rijiyar wani inda ya jefa ku ɗauko ku warware a ƙona shi ba shi kenan ba saboda ƙarfin sihirin ruwan da ke ciki sai da ya koma kamar ruwan lalle wannan shi ne hasan basirina cewa man fata hali nafsihi ta sha'umi duk wanda ya bude kofar shi umci a kansa da ya ga wani abin ce kai wai shine wallahi da kanka kama ce ka ce wallahi wani da ka ni kama ka ce shine wani yace to bai taba huta ha abada duk wanda ya bude maka shi wannan kofar ba zai huta ba don kullun sai ya dora ma wani laifi kullun sai ya ce wanda ce kullun sai ka ce wani ne ka nemi wukaya daga wajen ubangiji dage akan sihir zikirin safi dage akan zikirin yamma dage akan qiyamul layli dage akan tilawa alqur'ani dage akan yin sadaka kai ana mu'alajal amrad bi sadaka ana samun waraka ta zuciya da jiki ta hanyar yin sadaka don Allah saboda ka in ka dage akan wannan shikenan amma karka wanta duk abin da ya zo dama can Allah ya kaddara siyasa ne ka wanda wayanka da baraka ba zai isa ba ka gocewa wani ka yi kaza wani yake min waya da ya ga wani program da muka a tv africa ke cewa mun je muna makaranta mun bi wani mutum tun da ya fara dawafi yake tsire mutum daya yake mai addu'a mummuna ya Allah karya shi Allah karka bashi arziki irin namu ya Allah ta'ala ka sanya shi muna yana gani ba zai iya ba ya Allah ka dora mai ciwo wala har ya gama tsawafinsa banda bala'i ba abin da yake roƙa mutumin shi kaɗai kuma yake mu kuma ba mu ga wani kusa da shi ba ya gama tsawafinsa ya koma ya sa a yi muna bin shi haka abin da yake faɗa a nan bai canja ba can ma haka ne maka bin bawan allah har ya gama tsawafin dama umar daga tsawafi sai sa a yi an gama da muka zo muka same shi muka ce ba an iso lafiya ce a lafiya lau yara ya gida ya jama'a ce kuma kun zo ne ce baba ai mu dama nan ne muke nan a nan garin muke muna makaranta a madina ne mun zo nan ne kawai domin mu yi umra mu koma gida ce Allah ya muku albarka na mutu ba sannu baba sannu baba ya kokari baba ka san a tsarin da'awa idan ba da kai ba ko ka faɗa ba za a ji ba sai ka ce Allah ce a ce kada kake wallahi wannan zancen ka ko ba ka bane Sai amma idan kai kokari da taimakon Allah aka amshe ka da kokari kai ana amsa saboda haka yan uwa mutumin nan karshe da mu ga mun samu amsuwa a hannunsa sai muke ce mai tubawa Allah wannan mutumi da kake ma addu'a mun muna irin wannan me maka yace dama kuna jin me nake faɗa muka ce wallahi muna ji tun a dawafi muke binka a baya haka gama har muka ayi muna binka a baya haka gama mu ma muka gama shine muka zo mu tambaye ka me maka yi shuru ce ah, to kun san me mun muka ce ba da ke mai muna addu'a ya lalace gara ka roƙa mai Allah ya shiryu idan kai baka amfana da shi ba jikoki tafi kunne yan uwanka wata kila sa amfana da shi amma yanzu in yi ƙara kumburi ya watsi zai cuci kansa kuma ya cuci ka? to me amfani shi haka shi a wurinsa in ma dai kwangila aka ba shi ne karya shi kawai amma bai kallon maslahar rayuwarsa watakila yin rayu wani zai amfana sahabai haka suka dangare sun ta kokari ne kullum don wani ya amfana ba don saboda kawunan su ba da saboda kawunan sun tun tare da ma'aiki sun sayar da awa amma kullum kokarin shi ne ya za idan sun bar duniya wani ya amfana da abin da suka yi haka nan bawan allah nan ya baro garin nan yana so bayan da ya iya suka tare a habasha Walakin na ne kun yakun yamliku min alkuwati wal hawl ma yadfa'u bihi anhum adha quraish ma'aiki sallallahu alaihi ko shi Jafar duk yadda yake son ya zauna a maka bai da karfin da zai iya kare kansa ko kuma wata dabara wanda zai iya kare kansa daga wannan bala'in da ake ko ya kare matarsa ko yan uwa sabai daga wannan bala'in da ake musu madarakabul muhajirin al-awwalin ila ardi habasha wa ala ra'sihim ja'far ibn abi talib radiyallahu an <coughs> wastaqarru fi kanafi najashi maliki al'adil asale yanzu ga tawaga ta tashi sun yi kura sun baro maka amma fa koyi don tafiya irin wannan ba za ta yi ba da hantsi da safe kowa ya hoto ko hoto don kun isa ku ce za mu kama hanya ba garin nan ba zai yiwu ba wai a bakka ma ka sake wani garin ba a yadda ba sai dai ka hoto a boye sun hoto ne a boye tawagar nan a cikin tawagar akwai ja'faru dan abi talibi shine shugaban tawaga ga sunan sun iso garin habasha sun zauna a cikin himaya kariya ta ainihin najashi najashi shine sarkin habasha a siffa an ce mai shi adili ne kuma an ce mai salihi ne ashe ana bukata a cikin sofin shugaba ya zama adili siffar shugaba idan kana adalci nufin shugaba ba gwamna nake nihi ba ba shugaban kasa nake nihi ba hatta kai a gidanka tsakaninka da 'ya'yanka ka zama adali tsakaninka da ka ɗaya kwal ka zama adin karka ce a to ai ba su biyu bane ita kaɗi tana buƙatar adancinka, ita kaɗai ita kaɗai tana buƙatar ka kuma tana buƙatar kasantuwa ka salihin bawa shi sanya sa'ir bin musayyib wanda ya shekara 60 a madina yana bautawa Allah ɗaya daga cikin manya manyan kibarar tabi'in da suka yi karatu a hannun manya manyan sahabbai wani kai tambaye shi in zan aure da yata ba zan ba ya ce ka ba mai tsoron Allah duba kalmarsa ba mai tsoron Allah in a haɗa a karama idan ya sota to zai gino mata idan kuma ya kyamace ta ma bai santa to ba zai wulakanta ta ba ya gwammace su rabu da a ce ya ci haƙƙin ta ya zalunce ta shi yasa na da muhimmanci ka zama adili a shugabanci ubangijin waccan matar shine ubangijin waccan matar ubangijin wancan dan shine ubangijin wancan dan ubangijin wancan da ke wancan local government shine ubangijin wannan ubangijin ƴaƴanka kai governor shine ubangijin mutumin da baya nan ubangijin 'ya'yan kai shugaban ƙasa da abokanansu da ƙawayen ƴaƴanka mata shine ubangijin wanda ke rayuwa a dokar daji babu wuta ba ruwa ba hanya sai dai ya hauke ki ko jaki ko koma shi kenan ba a bambanta su wannan yace nasihar da sahabin farko da ya fara zuwa wajen Umar dan khattabi Umar dan khattabi ya ce bayan an sace zama shugaba yace yi min nasiha sai ce ya Ibn Khattab Rabbul Karim huwa rabbul bari ubangijin da kusa da kai shine ubangijin nesa da kai duk auren ka shine kai ta suya ka daidaita su mai laifi in yayi a gaya mai yayi laifi wanda yayi abun sabanin haka na daidai a gwada mai yayi daidai shi san ya kaga daula tana iya kafuwa da adalci ko da kafira ce daula tana iya rushewa ko da shugabanta liman in dai bai adalci ba فتذوقوا فتذوقوا لأول مرة منذ أسلموا طعم الأمن زون صحابة شري suka fara ɗanɗanar wani abu wai shi zaƙin zaman lafiya zaƙin zaƙin kwanciyar hankali zaman lafiya yana da mahimmanci a rayuwa sai sa ubangiji yake mana bakance ko yake mana barkwanci yake kamar goranta mana musamman ma dai mutanen maka ya ce li'ila fi quraish ilafihim rilata shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt umarni ne ku bauta ma ubangijin wannan daki to me yayin za bauta mishi yace alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf idan aka ce an amintar da kai da zaman lafiya a garin ku dare zai maka a takuri ka tako da kafa baka tsoron komai ka taho saboda ba mota ka biyo titi ka dinga tafiya ka talawa qur'ani kafin ka zo unguwar shanu kai wajen juzu'i goma sha biyar ka je gida kwance ka baka tsoron komai ya ai ka aminta yara da ke karatu a sudan in yaro ya je jami'a shi a gida mai a waje yake idan ya je samu ɗalibi ɗan uwansa ya koya mai karatu karfe ɗaya zai hoto daga shi sai ya jakasar laptop ɗin shi ya saka la'auya zai tafi gida idan yan sanda su ganci ina za ka shi gida za ne to za ka iya zuwa ko kuma za mu ɗauke ka ce a zan iya zuwa ai na kusa zuwa ce to Allah kiyaye sai an jima babu komai la yakhau fi tariqihi fi tariqihi siwa jawab al-ardi bai tsoron komai a hanya sai dabbobi nan fa sudan nan sudan wallahi yan uwa da muka je ziyara gidan Bashir Umar shugaban Sudan na yanzu sai muke mai tambayoyi yaya Amerika ba ta son ku an ce mu kaza an duk da ko ba ku ja baya ba yace haba to taro ne a gaice mana malaman duniya Ya ce dama tsammani muke mu America ta sun A duk wanda ke rayawa a zuciyarsa wai ta so shi to ba addinin zai ba ba Allah zai bauta ba ai mu a zuciya ba mu ma taɓa rayawa za su sai sanya abinda Allah ya gaya mana cewa wala ya zalu na na kuma hatta yaruddukum an kuma, a haka muke kai a kai kuma kai za mu mutu suke mamakin malam al'amari yadda ke tafiya ga su dai in kuɗi ne wata mafi su amma zaman lafiyarsu ya sanya kowa na hutawa kowa na hutawa in gari ya waye sai ce a ɗaukai a mota a kai shi da fon ya je ya ga mai ake ciki ya dawo abinda ake yayatawa a midiya ba haka abin yake ba a hakikaninsa saka bayan allah zaman lafiya abu ne mai kyau zaman lafiya yana ƙara maka hamasa a addini idan babu zama lafiya sallah da tilawa qur'ani baka iya domin ba za ka iya tilawa baka daga murya ka more saboda watakila wannan kwanci a bayan gidanka ba za ka iya ba so bayan Allah mu roƙi ubangiji ya amintar da mu a gidajen mu a ko ina muke a cikin duniya yace wastamta'u bi halawatil ibada nan ne wurin farko tunda suka yi imani suka ɗanɗani zaƙin ibada zaƙin da ake ji idan mutum ya bauta ma Allah yadda Allah ke so an ce in ka samu abu guda biyu ko uku za ka ji zaƙin imani a bakinka na ɗaya ka so mutum ka so Allah sama da kowa a duniya ka so mutum don yana son Allah ba don yana son wani abu ba ka kyamaci komawa cikin tafirci kamar da ke kyamar a ka gidan wuta to in ka hada wannan ka ji mai ake ji na zakin imani haka suka ji daɗin ibadarsu duna an yuwakira mutu'ata ibadatihim mu'akkiru ba tare da wani mai gurbata rayuwa ba ya gurbata musu rayuwarsu au yukaddiru safu sa'adatihim mukaddiru ko wani mai gurbata ainihin watan kyakkyawan rayuwa jin daɗin rayuwa ya zo ya gurbata musu ita babu komai lakin na ƙurashin ma kanat ta'lamu birahi hadha nafar min almuslimin ila ardi habasha sai dai qurayshawa ba su san cewa innan tawaga sun fita ba har sun kai wancan domin da sun sani da abin da ya faru ya faru Da sani ba shi sanya hatta ballantana ma a ce wa taqifu ala ma naluhu min hima malikiha min at-tuma'anina ala dinihim har a ce sun hana faruwar watan samun abin da suka samu a yanzu na ne na a karkashin jagorancin can sarki da kuma suke addinin su a cikin walwala wal amni ala aqidatihim da kwanciyar hankali da tsaro akan aqidar su hatta habbat ta ko ta'tamiru bihim litaktulu au aw tastaru tastarji'ahum ila sijil kabir har su kama taro jin sun fita sun isa wancan garin sai aka fara yin taro shine taron mu'amala, mana taro na kisan kai na hada mugunta taro na hada wani abu shi ake ce mishi mu'amala. saboda haka suka yi taro don ya za a yi yanzu ko dai a kashe su ko kuma a dawo da su garin maka a kulle su a ɗanɗana musu bala'i shi zami saboda ke zai ne ya ce mu yi mu bar in salama don da ita ake wannan ƙaunar ta ba da labari da bakinta ta gaya mana mai ya faru annaturkil haditha da ummu salama mu bar labarin nan mun san kowace ummu salama ta yi kaura da mijinta abu salama sun je habasha aka ce musu ummu dan khattab ya imani suka sake dawowa suka izgara azabar jiya da ta yau da ake musulmi suka yunkuri su koma aka ce ba hanya yanzu an riga an yi izini su wuce madina mijinta abu salama ya ce taso mu kama hanya duk wayin nan fa da mata suke yi inda ya sa kaba nan mata suke sa kaba bai taɓa tafiya ya bata a gida ba inda za a tafi aikin Allah haka ake ta yi sai ko ana sai ga mutum idan almajiri ne ya daure tamar masa da kwanansa da allansa ya daura a ka'ina ga matan nabi ba tambaya take ba ina zamu a ta san dai ba da ke taurin halaka ba shi yasa ke mamaki irin matan da wace irin tarbiyya ake ba su ne mu kuma namu ya aka suka susuce kuma suka susuta mu wallahi abin haye bakin ciki malam inda manzon Allah ya bar Aisha ce zauna anan raƙumin ce ya zauna da ta dawo raƙumin bayan nan an yi gaba dan ta tsugunna har sai da mai tafiya ya zo iske ta a wurin suka ƙara da madayin tare duk wa'annan matan suna bin mazajen su ne saboda a cikin yiwa namiji da'a don Allah akwai gidan aljanna mu ko yanzu kaga ana kasawa to akwai kayan aiki idan har babu kai ma za ka fura furanka wata ta kawaka da wani imanin ka duk bai kusa da kai wajen mace kai dai ka kawo kayan aiki kawai idan da aka ce babu to ka shiga baku ubangiji Allah ka raba mu da babu saboda ka yan uwa idan muka zo kan labarin ummu salama idan za ka ba mu labari babu shakka za mu ji daɗin bayaninta ɗaya bayan ɗaya nan za mu tsaya darasinmu na gaba in Allah ta'ala ya so sai mu ji yaya ummu salama ta ruwaito wannan labarin na zuwa wannan wurin mai albarka da kuma abin da ya faru sakamakon ƙaurarsu da tarewarsu a wannan wuri Allah ta'ala ya taimake mu